وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللغة دكينا تشكينغ رمبوتي أجار بوتي a wannan yammaci na juma'a yau 23 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 a wanda kuma yake daidai da takwas ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsir surat tsaha da za mu tashi akan ayata nawa 40 ta 40 kuma kamar da muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu wani yana tambaya game da addu'ar da ake yi mai cewa allahumma innaka afuwan afuwan tuhibbul afwa fa'afu anna shin mutum zai iya yi yana hararo wasu biyan bukatun nasa da ita a ita ma'anar wannan addu'a shi ne Allahumma ka afuwan ya Allah kai mai afuwa ne to hibbul afuwa kana son afuwa kana son a yi afuwa kai ma kana son afuwa ga kankin kanka an na da aka kai mana afuwa da aka a cikin wannan addu'a mutum yana roƙon ubangiji subhanahu wataala ne rangwame cikin al'amuransa gaba ɗaya al'amuran da suka shafi duniyarsa da lahirarsa aka ce al'afu ba ana nufin kawai gafarar zunubi ba a rangwame cikin ko ne ubangiji subhanahu ta'ala ya maka rangwame a cikinsa wannan addu'a asali da na aisha radiyallahu ta'ala anha ce ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta ce da shi in ta dace da lailatul qadr da ya kamata ta roƙa annabi ya gaya mata ta yi wannan addu'ar ba kuma ana nufin cewa kakka roƙi komai ba illa wannan kadai. a'a ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusar da ita ne ga mafi girman abin da ya kamata ta roƙa ta roƙi rangwame a wajen Allah subhanahu wataala shine gaba da komai amma ba yana nufin idan ka roƙi wani abu sabanin wannan kayi laifi ba a'a ka kana iya roƙon dukkan wata buƙatar ka ta alkhairi ta nan duniya ko ka roƙa ma wani buƙatar sa ta alkhairi Allah ya biya masa kana iya wannan kana iya roƙon abin da ya shafi lahira duk wata addu'a dai da kasancewa kana da buƙatar ta a gurin Allah kana iya roƙo ba wai lalle iya nan aka ce ka tsaya ba don haka ba buƙatar sai ka yi ka hararo wani abu daban a'a ka yi wannan addu'ar kuma ka yi abin da kake buƙatar roƙo ka faɗe shi kai tsaye ba tare da harara ba sai kuma tambayarsa ta biyu yake cewa mai yin ɗawafi a zagayensa na ƙarshe sai alwalarsa ta karye zai iya ƙarasa sauran wato zai iya karasa sauran bayan haka saboda cunkoso alwala ko ɗahara a cikin ɗawafi ba sharaɗi ba ne ɗawafi ba sallah ba ce sallah ita ce ake sharɗanta maka ka yi ɗahara ka yi tsarki ka yi alwala kafin ka shige ta amma shi ɗawafi ba a sharɗanta masa ba babu wani nassi ƙarar da ya sharɗanta cewa mutum baya yin dawafi sai na da alwala babu wannan nasin akwai asar na ibnu abbas wanda shi ba bai inganta ba da yake cewa dawafi kamar sallah ne illa Allah ya illa kawai Allah ya wato ya halatta yin magana a cikinsa to kamar da malamai suke faɗa irin ibnu taimiyya da waninsa cewa shi kansa ma'anar hadis ma'anar asar din bata miƙe ba ce at-tawafu kas-salah tawafi babu inda yayi kama da sallah kusan abubuwan da suka sha bamban da sallah su suka fi yawa ma akan abin da yake kamancece ne yasa da sallah sallah dole ka fuskanci alqibla tawafi kuma alqibla kake sawa kake sa ta ina a hagunka ita ke sa a hagunka saura kaga anan an sha bamban sallah zaka tsaya yi karatun alkur'ani a tsaye kana mai fuskanta alkibra dawafi tafiya kake ba a tsaye kake ba sallah tana da ruku'u dawafi baya da ruku'u sallah tana da sujjada dawafi baya da sujjada sallah tana da zama dawafi baya da zama don haka abubuwan da sallah ta sha banban da tsakanin dawafi sun fi akan abin da ta yi tarayya da shi kaga tashbihi la yastaqim so aka cewa kamar sallah yake inji ibnu ya ce wannan ba zai yiwu ba kwatancan bai yi ba bambancin da yake cikin su da yawa da shi cece ne a ce ibada ce kamar yadda fi yake ibada wannan kuma ba sallah ba duk sauran ibadu su ma haka za a faɗa saura ka mutumin da yake fi sai alwalarsa ta kare ba sharaɗi ba ne sai ya ji ya sake alwala ya ci gaba da dawafinsa har ya gama shi illa iyaka sallar da zai yi raka a biyu ita wani ba zai shige ta ba baya da tsarki ta sallah ce sallah kuma bayin ta sai da alwala inna allaha la yaqbalu salata ahadikum a ahdatha hatta yatawadda nabi ya ce Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba in yayi kari har sai ya alwala saboda ka tunda wannan sallah ce ba zai yi ta ba sai da alwala ya ka in ya gama dawafin sai je ya yi alwala sai zo yi wannan nafila raka biyu ta bayan dawafi amma shi dawafin yana iya yin sa a haka sai wata tambaya wanda ban sani ba duk shekara sai an yi irin wannan tambaya wato mutane suna sha'awar a yi ta maimaita abu daya a yi ta fada a yi ta fada kamar shi kadai ne a gabanmu maganar tahajjud da sallar asham na jin ko ba rami wannan maganar da tahajjud da sallar asham abu ɗaya ne ana cewa sallar tarawihi mu da hausa mu ce asham ba sai da muka samu sunan ba na ji ana faɗa haka sallar asham ban san asham ɗin ba ne ne asham <laughs> ita ce ne tarawihi ɗin ita ce kiyamun layin ita ce attahajjud duk abu ɗaya ne da sunaye daban-daban attahajjud abinda ya sa aka kira tahajjud ce fa min al bihi na fi na tallak saboda galibi ana yin ta ne lokacin da mutane suke suke bacci shine aka aka mata at-tahajjud taqa'u fi fi lokacin da aka kwanta bacci to kuma lokacin mutum shi kuma ya tashi yana sallah shine dalilin da yasa ake cewa tahajjud qiyamul layli kuma dama an sani ko qiyamu ramadan saboda a cikin ramadan kake yi ko kuma tarawih tarawih suna ne da zo daga baya saboda hutu da ake samu in sun yi raka'a biyu da yake ana tsawaita karatu a wancan lokacin bayan kamar yanzu ba da ake yin abin haka express haka gaggawa an yi an gama suna tsawaita karatu da haka in aka yi raka'a biyu sai an dan zauna dan huta sana tashi a kawo wata biyu to shi na dan hutun ita ce tarwiha to in ana yin su da yawa sai ake ce tarawih mana huce-huce da ake ta samu tsakanin kowaɗannan raka'o'i biyu daga nan ta samu sunan tarawih sannan sai aka zo ana yin ta a farko-farkon dare saboda galibin mutane su samu halatta na cikin masallaci za a yi aka zo ana yin ta a farkon dare ta yadda ko da mutum yana da larurar bacci ko wani abu zai iya samu ya riska a yi sallar da shi kuma annabi ya faɗi fulalar wanda zai tsaya tare da liman kamar ya ƙiya balle da ɗin to wani ita ce to jin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan dakhala al-ashru al-awakhir idan dakhala al-ashru al-awakhir shadda bi izarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlihi kamar da zo hadisin Aisha in annabi sallallahu goman ƙarshe ta shigo ta Ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cin damara na ibada ya tashi raye daransa ya tashi iyalansa ma daga bacci to wannan ta sa goman karshe sai zama ana ƙara ƙaimi a cikinta sai yake yin sallar tsakar dare ta koma ta hajjur ɗinta sosai amma daman dai ita ce ake yi farkon daren to wasu sai suke taƙaita a kan ita ta daren maimakon su yi ta farkon su yi ta biyun musamman ma ga waɗanda suke ganin cewa kada a wuce adadin raka'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga 11 zuwa 13 wanda ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce waɗannan raka'o'in sawa'un a Ramadan wala fi ghairihi ko ba a Ramadan ba to akwai cikin malamai waɗanda suke da fahimtar cewa yana da yafi dacewa a takaita akan adadin raka'o'in sawa'un an yi da tsawo raka'o'in ko ba a yi su da tsawo ba saboda haka akwai masu ganin haka to duk wanda ya gamsu da wannan ra'ayin baya sanya adadin adadin da suka wuce 11 ko 13 to yakan jinkirta idan goman ƙarshe ta zo sai ya jinkirta tarawihinsa ya bayar da ita ta koma tsakar dare sosai kuma a tsawaita karatu a ciki fiye da yadda ake yin ta a gomomi biyu na farko wanda kuma yana ganin cewa sallar nafila a sake take a buɗe take tun yana iya yin ta matukar dai ba an samu cewa annabi sallallahu alaihi ya kayyade ta haka ba to wannan sai ya sai yake ganin cewa zai iya agaji kai kwacin waya ta wurin a <clears throat> wanda yake ganin cewa adadin sallolin ba a takaice suke ba a adadin raka'o'in saboda haka zai iya yin sarahoyinsa sannan kuma zai iya tahajjudi ko da kuwa zai yi rakoyin su fi haka su kai ashirin ko ashirin da wani abu ta wannan matsala ce da malamin suka yi ta tattaunawa da yawa a kanta kowa yana faɗar abin da ya gamsu da shi a cikin matsala ɗin ba matsala ce da take da tsauri ba ta yadda za ta kai mutum zuwa ga bida'a ko ya zama dan sunna ko ya zama dan bida'a a cikin malaman sunnan aka samu wannan sabanin wanda sun gamsu cewa ba su wuce adadin ba ko da kuwa raka'o'insu ba su yi tsawo ba kamar yadda na annabi suke tsawo akwai wanda kuma su suke ganin cewa ba laifi a wuce matukar dai abin nan sallar ce ta nafila ba kuma an mata kaidi ba kamar raka'atul fajr ba kai ba a yin ta hudu rakatar fajir yana na raka'o'in ta biyu ba su wuce haka ba in ba irin waɗannan ba na wafirin mutlaka mutum zai iya inda ya gaji saboda haka sukan yi wannan haka ya danganta da abinda mutum ya fi gamsuwa da shi cikin ra'ayoyin biyu kowanne mutum ya ɗauka insha Allah ba abin a tayar da jijiyar wuya ba ne haka masallatan da suka gamsu cewa za su yi iya wannan adadin ba za su wuce ba suka jinkirta to ba abin a zo a buɗe musu wuta ba ne a ce don me za ku yaka ba za ku yi za ka raka'o'i ashirin ba sun yi kirdadan sunar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama sauraka ba a bisa san zuciya da shahi suka yi abinsu ba waɗancan kuma da suke ganin cewa ana iya shi ma maganganu ne da an same su cikin malamai da yawa akwai asar na sayyidina umar lokacin da ya hada ubay ibn ka'ab ya hada masa mutane musu sallah akwai ruwayoyin da suka zo da raka'a abin nan goma sha ɗaya akwai ruwa da suka zo da a ishirin an yi saɓani wajen inganta ruwayoyin wasu sun ce ishirin ne wasu sun ce a ba su kai ishirin ba sha ɗaya ne kamar yadda yake lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da haka akwai ƙanshin dalilai a duka ɓangarorin biyu don haka ba abu ne na a ta da jijiyar wuya ba a wannan shekarar ƙasar jordan da yake yawanci almajiran sheik nasiruddin albani tun yana da rai har bayan rasuwarsa sun gamsu da fahimtarsa na cewa a takaita akan 11 ba ka duk masallatai 11 suke yi ba ma masallatai na sunna ba har ma wanda ba na sunna ba tunda ya fi wa mutane sauƙi su zo su yi ba tare da sun takuru ba su koma gida su gaba da huta wasu wani ya je kasuwa wani ya je aiki an wahala to ka jashi ashirin ɗin watakila ba zai iya ba kuma wani yana kwaɗayin ya ga ya fara da liman ya gama da liman to ya san zama na hatta wanda masallacin da ba na sunna ba ba wannan fahimta suka ɗauka ita suke aiki da ita kamar ka je saudiya in banda haramai galibin masallatai duka sha ɗaya suke haramain su ne suke yin ashirin su ma da limamai biyu ba limami ɗaya ba zai in an yayi huta ya ba wa ɗaya kama sauran masallatai na cikin gari da za ka shiga za ka samu galibin su in akwai wanda suke wuce haka to ba su da yawa saboda jama'a da yawa sun fi sun fi bin wannan wannan kuma saboda kudai sallah a cikin haramin makka ko madina sai ga mutane duk ba su ji tsawon karatu ba su tsawon sallah ba ko na ka talatin za a yi ko hamsin ma wasu za su tsaya su yi sun sa ina suke sallah to duk ba a ɗauki wani abin tashin hankali ba ga waɗancan suna yi ga waɗannan suna yi bana a ƙasar jordan saboda a takurawa ahalus sunna sai shi ministan ilimi abin da wazirul awqaf da dan bida'a ne kawai sai fitar da doka cewa duk masallatai dole sai ashirin ba wai magana ce ta in kuna so a'a dole ne in ba ka ba a rufe masallacin to sai zama da an samu matsala mutane sun daina ma zuwa masallar ka gani ya cutar da addini da wani abin da ba shi da wata hujja waye ce dole ne ita kanta sallar ai ba farilla bace sallah ce ta nafila to za ka kawo adadin ka ce ka farlanta wa limamai cewa dole sai an yi haka ba don kuma saboda ka bakanta ma wasu wanda kai kake ganin sun ka saba da su a ra'ayi to wannan ita ce matsalar bida'a ita shi dan bida'a wani lokaci ba ya da insafi ba na jin za a ba wa dan sunna wannan matsayin ya ce ya farlanta kowa sai ya sha daya za a bar kowa da iya abin da ya fahimta ya ibada ya bauta Allah da fahimtar da ya matukar dai akwai wani abu da ya hararo na dalili ba san zuciya ya gina abin sa kai ba saboda haka wannan matsala ce da mun sha magana akan ta amma kaga duk shekara na gare daga wannan shekarar ba zan kara ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت ست في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى الله سبحانه وتعالى ci gaba da ba mu labarin annabi Musa alaihi salam da ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya masa tun gabanin ya haɗu da shi ko tun gabanin haɗuwarsu da shi a alwadin muƙaddasi tuwa yana da labarta masa ni'imomin da ya masa a baya Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa ya yi wa mahaifiyarsa wahayi ya gaya mata tana cikin fargabar za a zo a kama ɗanta a yanka shi kamar yadda ake yanka sauran ya'ya maza Allah ya mata wahayi cewa ta sa shi a cikin akwati da jefa wannan akwatin a cikin ruwa shi kuma ruwan zai jefar da shi akan gabar teku akan gabar ruwa sannan makiyansa makiyan Allah kuma makiyansa za su dauke shi sune fir'auna da jama'arsa ta yi haka kuma suka zo suka dauke shi Allah subhanahu wataala ya jefa masa farin jini haka suka shiga nema masa waɗanda za su kula da shi matar da za ta tarbiyyance shi ta ba shi nono Allah ya haramta masa karɓar dukkan wani nono wa haramna alaihi almaradi min qabl to shine Allah subhanahu wataala yake ga mana id tamshi ukhtuka lokacin da yar uwarka take tafiya taqulu hal adullukum ala man yakfulu tace da su shin in nuna muku wanda zai wanda za ta rene shi wasu daga cikin malaman tafsiri suna ambato sunan ita wannan yar uwar tasa wasu sunan ta Maryam duk da yawan nan ba wani abu ne da aka same shi da wani nassi sahihi la iyaka abin da aka samu cikin isra'iliyat kuma ba wani dogon muhimmanci ke gare shi ba sai mun ji sunanta inda a ce akwai muhimmanci wajen sanin sunanta da Allah ya sanar da mu lokacin da take tafiya Allah da ya sanar da mu cewa uwarsa ce sai hal adullukum ala man yakfulu da ta kula cewa suna neman wanda zai shayar da shi sai in nuna muku wanda za ta kula muku da shi Allah ce ka ila ummika sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka wato sai gashi mahaifiyarsa ta zo ita ce mai shida ta kuma shayar da danta kai taqarra ainuha wala tahzan dan ta yi farin ciki hankalinta ya kwanta kuma ba za ta yi bakin ciki ba sannan Allah ya gaya masa wata ni'imar daban da ya masa shine wa nafsan kuma ka kashe wani rai shine ran wannan kibdi da ya kashe banajjaynaka min al-ghammi sai muka tserar da kai daga ɓacin rai daga ɓacin rai da za ka fada da a ce ka fada cikin hannun fir'auna ko kuma damuwar da kake ta ciki ta gashi yanzu ka yi kisan kai ba bisa wani dalili ba don haka hankalinka yana tashi sai muka kubutar da kai daga wannan wafatan naka na kuma muka jarrabe ka jarraba iri-iri wato Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa cewa ya jarrabe shi jarraba iri-iri wasu daga cikin malamai sun ce futunan a nan tanwinin na taklil ne yi wafatan naka futunan kalila mun jarrabe ka jarraba daban-daban amma 'yan kaɗan ba da yawa ba wasu kuma suka ce a nan tanwini na ta'azim wato mun jarrabe ka fada cikin wato hatsari iri-iri manya-manya amma duk da haka Allah ya kubutar da kai ka fada hatsari yayin da aka haife ka lokacin da ake da ake yanka yara sannan kuma ka fada hadari lokacin da mahaifiyarka ta jefa ka cikin ruwa ka fada hadari lokacin da ka shiga ga ka a gidan fir'auna sun tsunto ka ka fada hadari ma babba nan sannan ka fada hadari lokacin da ka kashe wani rai ba tare da da haƙƙi ba ana neman ka kai ma a kashe ka duk wani hadari ne bayan hadari kai ta fadawa a ciki to su ne shine ubangiji subhanahu wataala ya tattare su a cikin wannan ke cewa mun jarrabe ka jarraba iri-iri kuma a cikin kowane yanayi da muka jefa ka sai muka same ka kana bisa hali na kwarai kuma mun biyo da kai waɗannan matakai ne domin mu kai ka zuwa ga inda yanzu ka kai ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi jarraba iri-iri don ya kawo shi wannan matsayi wanda wannan wani abu ne da wani lokaci ubangiji subhanahu wataala yake sa annabawansa a ciki sa su cikin jarraba iri-iri domin ya ɗaukaka matsayinsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal wanda suka fi kowa tsananin shiga bala'i jarraba sune annabawa sannan wanda yafi kwatanta bin hanyar su sai wanda yafi kwatantawa haka to haka ubangiji subhanahu wataala yake wa annabawansa dan ya ɗaukaka matsayin su da wannan jarraba saboda dukkan wani abin da Allah zai jarrabe ka da shi kuma ka yi haƙuri kamar da al'amarinka ga Allah to ƙarshe wannan abin zai zama maka ɗaukaka ɗaukakar daraja a nan duniya zai zama maka ɗaukakar daraja a lahira to shi yasa malamai suke cewa wasu malamai suke cewa abinda ake nufi da alfutun a cikin wannan aya fitinu da Allah ya jefa shi shine wato tsoron da ya ji na ukubar da fir'auna zai yi wa annabi Musa alaihi salam da fitarsa da yayi daga garin da yake shine Masar lokacin da ya wayi gari fa asba fil madinati khaifan yataraqqab lokacin da ya wayi gari cikin madina yana ta ainihin fargaba yana ta tunanin abin da zai kai ya komo har lokacin da wani ya zo ya gaya masa cewa gashi nan ana ta kulle-kulle za a kashe ka don haka ka fita ka bar garin nan da wurwuri Allah ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab ya fita daga garin Masar cikin tsoro yana taka tsantsan ya yi addu'a ƙala rabbi na jini min alƙaunin zalimi ya ubangiji ka kuɓutar da ni daga mutanen da suke azzalibai a wannan alfutun da Allah ya faɗa wa fatanna ka futuna wannan alfutun ɗin akwai wani hadisi da ya zo da malamai suka ruwaito shi ya shahara da hadithul futun imamun nasa'i a cikin asunar kubra ya ruwaito shi daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas wanda ibn kathir a cikin tafsirinsa ya kawo wannan hadisi mai tsawo da sanadin al'imamun nasa'i wanda a cikin hadisin abinda ya kunsa yana nuna dukkan abinda ya faru ga annabi musa alaihissalam don jarraba iri-iri jarraba da ya gamu da ita daga fir'auna tun daga lokacin da yake kankani har ya girma kamar tsoron da ya samu kansa a ciki ko tsoron da mahaifiyarsa ta samu kanta a ciki na za a yanka shi yana ɗan ƙanƙani sauraka ne aka jefa cikin akwati aka jefa cikin ruwa daga bayan ruwa ya shi a kan gaɓarsa sannan kuma bayan ya girma nan baya faɗa cikin wani abin tsoro shi ne lokacin da ya kisan kai fir'auna ya neme shi domin ya kashe shi to duk ayoyin sun yi magana akan waɗannan abubuwa don haka waɗannan abubuwan da ayan suka faɗa kamar suna bayanin fitintunun da Allah subhanahu wataala yake ishara zuwa gare su wato jarrabar da Allah yake ishara zuwa gare su cikin wannan aya wa fatannaka futuna wannan bisa tafsirin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas a cikin wannan hadisi da ake kira hadithul futun ibn kathir alaihi rahmatullah bayan ya kawo wannan hadisi na futun a cikin littafinsa sai ya karkare da wannan magana inda yake cewa haka imamun nasa'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafinsa a sunan haka hakanan abu ja'afar ibn jarir shine at-tabari shi ma ya shi da ibn abi hatim shi ma ya shi a cikin tafsiransu dukkaninsu sun ruwaito shi daga hadisin yazid ibn harun da isnadinsa ya ce wa huwa mawqufun min kalam ibn abbas wa laysa fihi marfu'un illa qalilun min shi amma hadisin mawqufi ne daga maganar abdullahi dan abbas babu wanda abinda yake marfu'i a ciki zuwa ga annabi sallallahu alaihi sai dan kaɗan to amma karshen hadisin yana maida yana raddin wannan magana ta ibnu kathir don karshen hadisin ya nuna cewa abdullahi dan abbas ya jingina wannan hadisi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya sauraka cewa mauqufi ne daga maganar abdullahi dan abbas ba haka yake a cikin nasa hadisin ba a farkonsa an kawo shi daga maganar abdullahi dan abbas amma daga karshe abdullahi dan abbas ya jingina wannan magana da ya ambata mai tsawon duka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ibnu kathir yake cewa wa annahu talaqahu ibnu abbas radiyallahu anhu mimma ubiha naqluhu min al-isra'iliyat an ka'ab an ka'ab al-ahbar aw ghayrihi yake cewa kamar kamar dai watakila abdullahi dan abbas ya ji wannan a wato ya ji wannan hadisi ne dogo shi hadisin fito ne ya ce watakila ya ji shi ne daga abin da aka halatta a ruwaito shi a nakalto shi daga yahudu ya ce la'alla ya ji shi ne daga ka'abul ahbar ka'abul ahbar wani daga cikin yahudawa ne wanda ya musulinta daga baya lokacin sahabbai wato yana cikin tabi'ai to wasu daga cikin sahabbai sukan je su jijje wasu abubuwa da suke fada a cikin littattafansu to yake cewa watakila irin wannan ne amma karshen hadisin yana nuna saɓanin haka Karshen hadisin yana jingina shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu kafir ya ce ya ji malaminsa abul hajjaj al-mizzi yana faɗar haka ibnu ma'in yahya ibnu ma'in ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi an tambaye shi game da wanda ya ruwata wani hadisin daga sa'id ibn jubair shine asbaq ibn zaid al shi ya ji hadisin daga sa'id ibn jubair shi kuma ya ji shi daga abdullahi dan abbas to an tambayi yahya ibn ma'in ɗaya daga cikin manyan malamai game da shi wannan mutum a mai wannan ruwaya asbaq ibn zaid sai yake cewa la ba'sa shi a karan kansa ba shi da wani laifi walakinni la ahsabu anna hadithal futuni haqqun amma bana tsammanin hadithal futun gaskiya ne wato ya tabbata so shi a bisa fahimtar sa hadithal futun bai tabbata ba al-hafiz az-zahabi rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa tarihul islam ya kawo a tarjamar alkasim ibnu ibn ayyub wanda shi ya fito shi ya ruwaici hadisin daga asbaq ibnu zaid al-warraq eh, zahabi ya kawo maganarsa sai yake cewa ibn farada anhu bi hadithul futun asbagh wa fihi lin afwan asbag yana ruwaito shi ne daga shi wannan alqasim ibn ayyub yace ah, asbagh ya ruwaito wannan hadisi daga alqasim ibn ayyub alqasim ibn ayyub amintacce ne thiqa ne karbabbe ne a gurin malamai to a wajensa asbagh ya ji wannan hadisi na alfutun to sai yake cewa wa fihi lin amma akwai ɗan rauni kankani haka a tare da shi asibag ɗin saboda haka kamar yana raunana ruwayan ne wani ruwaya samu saɓani wajen karɓarta ko rashin karɓarta amma ta zo da bayanai da yawa wasu abubuwan da ta zo da su akwai su a cikin wasu hadisai da yawa waɗanda daman sun tabbatar da su ila iyaka inda niza'in yake a cikin abubuwan da ita wannan ruwaya ta kaɗai ta da ita to an tambayi ibnu abbas ne farkon ta game da alfutun da allah ya faɗa wa nahu futuna to shine ya koro wannan dogon ruwaya wanda tana nan cikin tafsirin ibnu kathir ga wanda suke so su karanta ta to amma dai wannan shine maganganun malamai dangane da ita wannan ruwaya Allah ce falabista sinina fi ahli madyan wato lokacin da ka gudu ka guje wa fir'auna da jama'arsa lokacin da suka nemi su kashe ka ka nufi garin madiyana yayin da ka je can ka auri a yar wani babban mutum wani dattijo salihi mutumin kwarai ka auri yarsa wanda har kai masa hidima a matsayin sadakin aurenta na shekara goma shekara takwas ya ce ya yi masa amma in ya ga dama ya cika shi goma wanda zaɓin kansa ne annabi musa alaihissalam da malamai suke cewa ya cike goma sauraka yi wannan ah, sannan aka ɗaura masa aure da ita wannan abin nan ɗin to shi ne Allah yake cewa falabista sinin ka zauna shekaru fi ahli madiyana a cikin mutanen madiyana madiyan su ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam madiyan sunan ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim ne alaihi salam wanda zurriyarsa ta zauna a wani guri da ake kiran shi al'aika da kazzabat ashabul aikatil mursalin al'aika din sunan sunan gurin da suka zauna ne guri ne haka wanda yana da bishiyoyi yana da wato duhuwa sosai a gurin to suka zauna a daidai wannan gurin zamansu a daidai wannan gurin ya sa sunan wato a kabilar sai aka ba wa shi gurin da kabilar ta zauna sai aka ba wa gurin abinda kamar yanzu haka za ga anguwanni idan wata kabila ta zo ta zauna a wannan unguwar ko wasu al'umma sai kaga ana kiran unguwar da sunan su wannan kabila din don haka a su ma sun zauna a wannan al'aika din ne sai ake kiran wurin da madiyan daga ƙarshe ake su kuma mutanen da suke gun sai ake ci ahalu madiyan amma shi kansa madiyan din asali sunan mutum ne su ne waɗanda allah subhanahu wata'ala ya aika musu annabi shu'aib alaihi salam annabi shu'aib yana daga cikin annabawa na annabawa larabawa da da Allah subhanahu wataala ya aiko kama annabi salih kama annabi hud dukkan su annabawa ne waɗanda suke larabawa ne to ya zo ya same su ya yi da'awarsa ya tafi shi ne dalilin da ya sa wasu sai suka zaci cewa wannan dattijo na kwarai da ya zo a cikin suratul kasas wa abuna shaikhun kabir cewa babanmu wani dattijo ne kuma an ce ya je madiyana ne to sai aka ce to wannan da shekun kabir din annabi shu'aibu ne don haka galibin littafan tafsiri sai suka raja akan wannan sai ke cewa ya auro yar annabi shu'aibu alaihi salam wanda mun yi bayani a baya cewa wannan bai inganta ba kuma a bisa ga tarihi zai wahala hakan ta inganta a ce annabi shu'aibu ya riski zamanin annabi musa alaihissalam ko musa alaihissalam ya riski zamanin annabi shu'aib alaihissalam tare da cewa zamanin annabi shu'aib yana kusa da zamanin annabi lut cewa ma kawo lutin minkum bi ba'id sauraka shi kuma annabi lot lokaci ɗaya suka yi tara da annabi ibrahim sauraka ga da nisa sosai a ce annabi musa alaihissalam ya riski wani da ke kusa da zamanin annabi lut alaihissalam ka wannan ba daidai ba ne haka wani ne dai mutumin kirki cikin waɗanda suka yi imani da da'awar annabi shu'aib alaihissalam kana iya cewa daga cikin almajiran da suka yi imani da da'awar annabi shu'aib alaihissalam su ne shi ne wannan shaikhun kabir ɗin da ta ambata da yassa ta faɗa to shi ne allah ce falabista sinina fi ahli madiyan ka zauna shekaru a cikin mutanen madiyan a nan a cikin kawo ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kamar a cikin wannan bayanin akwai abin da malamai suke kira idmaci idmaci ne a shigo da wani bayani yayin da ake wani bayani wato ana wani bayani wanda shi ne jigo to a cikin a cikin wannan jigo sai a shigo da wani dan bayani wanda shi kuma ana so ne a bada wani sako amma ba shi ne jigon maganar ba to kamar a cikin bayar da wannan labari akwai idmaci na cewa ubangiji subhanahu wataala bai sarayar da jirin wannan kibdi ba da annabi Musa a.s. ya kashe domin wannan kibdi a jininsa jini ne ma'asubi wato jini ne da bai halatta a zubar da shi ba tunda da bai yi wani laifi ba da ya wajabta kisa a kansa fada suke yi da shi da da shi da ba isra'ili ba waje da fiye rajulai ne saboda ka fada ne suke a junansu haka bai yi abin da ya waje ba a kashe shi ba sannan kuma wata da'awa ta Allah subhanahu wata'ala ba ta je masa ba da a lokacin ba aiko annabi Musa alaihi salam ba saboda haka nafsu abin da nafsuhu ma'suma jininsa tsararren jini ne da bai halatta a zubar da shi ba to lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da annabi Musa alaihi salam daga a rike shi a kama shi da laifin yayi kisan kai domin yana yin haka qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah ce ya ubangiji ina zalunci kaina ka gafarta min sai Allah ce ya gafarta masa Allah ya gafarta masa to duk da haka sai Allah ya jarrabe annabi Musa a.s. da tsoro yawa yi gari fa'asma fil madinati kha'ifan ya tarakam yawa yi gari yana cikin tsoro yana cikin fargaba wannan jarraba ce ubangiji ya masa sannan ya jarrabe shi bil gurba ya jarrabe shi da ya raba shi da garinsa ya je shiga can wani gari wanda ba garinsa ba ba 'yan uwansa ba ba danginsa ba duk wannan dan ya zama wato kamar kamar itabi ne wato kamar horo ne ubangiji yake masa akan wannan zubar da jini da yayi wannan shine abinda annabawa ko manyan mutane suka zama sun yi fice da shi duk da cewa wani abu ne da Allah ya yafe masa shi da kansa ya kira shi amalin shaitan ala hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudhillun mubin to wannan yana daga cikin aikin shaitan shaitan makiyi ne mai batarwa mabayyana mai bayyana wato barnarsa to idan Allah subhanahu wataala ya so wasu daga cikin bayansa da alkhairi ya so ya nuna kulawarsa da su da ainihin ah, tattalinsu da tarbiyarsu to yakan sa musu dukkan wani abu da za su shigo cikinsa sai ubangiji yakan sa musu wani hali na kamala za su samu kamala a ciki a nan halin da zai samu kansa a ciki na kashe rai wani hali ne wanda idan wani ne ba annabin Allah ba watakila aka ce ya nemi gafara an gafa masa masa abin ya tsaya a nan to amma annabin Allah subhanahu wataala akan so ya kai wata gaya ta kamala a cikin tsarkakewa to wannan kamalar ita ce ake jarraba su saboda ita saboda su kamu wannan kamalar don haka Allah subhanahu wataala ya jarrabe annabi Musa alaihi salam bayan kashe wannan kibdi da yayi ya jarrabe shi da tsoro jarrabe shi da fita daga kasar Masar ya jarrabe shi da tsantar kansa a cikin kasar da bai san kowa ba babu wanda ya san shi amma cikin wannan duka ubangiji yana cikin tattalinsa yana cikin kula da shi har ya kai ga samun matsayin da ya samu na annabci shi sa Allah subhanahu ta'ala ya ce sun maji ita ala qadarin ya Musa sai gashi ka zo bisa wata kaddara ya kai Musa A nan ƙaddara ba ana nufin ƙaddara wadda Allah yake kaddara abubuwa ba wannan kowa ma yana tare da wannan babu yabo a ciki ko me dukkan munan nan zuwan bisa ƙaddara ne dukkan munan bisa kaddara muka zo amma nan da Allah ya ce maji ita ala qadarin ya Musa ya faɗa masa ne cikin sigar yabo idan yana nufin irin wannan zuwan tamu ta kaddara ai kowa ma haka ne duk inda ka kanka to akwai kaddara ta ubangiji anan anan abinda ake nufi taqdirur shay'i alladhi yunasibu halati wa tatawurati an kaddara masa matakai matakai matakai da zai biyo har ya zo kan wannan mataki saboda haka Allah subhanahu wataala ya kaddara wa annabi Musa ya bi wasu matakai tun daga haihuwarsa har jefa su cikin akwati har jefa su cikin ruwa har samun kansa a cikin gidan fir'auna har fitowarsa har kashe wannan bakabbi har zuwansa ya je gindin rijiya wara da ma abadi yana fa waje da alaihi ummatan minan nas yaskun waje da min dunihi mamra'atan tazudan har ya zo ya samu su yan mata biyu har ya zo ya taimaka musu har su zo karshen su su jashi wajen wajen mahaifinsu ya zo ya gaya masa falamma qassa alaihi alqasas qala najawta min alqawmi adh ya bashi duk labarin ga halin da yake ciki gashi gashi yace kwantar da hankalinka ka samu kubuta duk wannan kaddara ce ya zauna yayi yi bai masa aiki na shekara goma ya auren masa da ya sannan ya taso ya ce bara ya koma je ga gida wasu malamai suna cewa kamar ibnu ashur yana cewa wancan fir'aunan na farko wanda shi yake yanka yara a zamaninsa aka haifi annabi musa salam kafin dawowar annabi musa shi ya mutu haka wani fir'aunan ne ya zo wanda ya ci gajiyar wannan barna ya ci gaba da yinta sauraka wancan fir'aunan na farko uban ya mutu ɗansa ne ya ɗora a kan wannan tsiyatakun da ya gada daga wajen babansa to wannan tasalsulul ahdas yadda abubuwa suka ta tahowa a haka a haka a haka a haka kuma a cikin kowane yanayi kowane mataki da zai samu kansa a ciki ubangiji su wata wata'ala yana sanya masa wata kamala tare da wani kula tun daga shigar ruwa har zuwa zuwa gidansa abin da fada wasu cikin gidan fir'auna wa alqaitu alaika mahabbatan mini wani tusna ala aini ce to wannan ne kaddarar da ake magana ba wai kawai Allah ya kaddara zuwan sa gumba ya zo shi ne da malamai suke cewa ya zo ne a bisa wata kaddara da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara masa wacce ta dace da yanayinsa ya biyo matakai bayan matakai saboda haka abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya masa dinnan ba tsarin kansa ba ne, ba zaɓin kansa ba ne, shi karan kansa bai sanya abin yake faruwa ba sai dai idan ya faru ya ga ya faru Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa mahaifiyarsa tun yana cikin tun yana cikin akwati tun kafin sa cikin akwati cewa zai sa shi cikin manzanni wa ilo min al zan sa shi cikin manzanni nan Musa duk bai san da waɗannan abubuwa ba don haka duk abin da yake samun ɗan adam ɗan adam yake ji na firgita na tsoro annabi Musa alisalam duk ya ji bai yi tunanin cewa ai Allah ya ce zai sa shi cikin manzanni don haka zai ci gaba da tsare shi don haka ya yi wannan tsoro tunaka wannan ba zaɓinsa ba ne zaɓi ne na Allah shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wasu li nafsi wasu li nafsi idha haba anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نعم الله سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي na zaɓe ka domin kaina na zaɓe ka ga na, wato ubangiji subhanahu wataala yana gaya masa cewa shi zaɓin Allah ne da yawa kansa alistina ne mutum ya zaɓi wani abu ya zaɓi wani don karan kansa ya girmama shi ya sanya shi a wani matsayi da zai taka wani mataki babba kamar yadda ake cewa istana al'amiru fulanan da nafsi a ce abin nan sarki ya zaɓo wani don kansa wato dan karan kansa sauraka ya ɗauko shi cikin abokan zamansa ko cikin fadawa ya fifita shi ya martaba shi ya ba shi wani babban matsayi ya kusanto da shi a kusa da shi to ubangiji bani wata'ala a nan yana gaya wa annabi musa alaihissalam cewa ni na zaɓo ka ne li'ajili nafsi don karan kaina wannan domin a nuna maka irin girman yadda matsayin annabi musa alaihissalam ya kai ubangiji yana nuna masa irin cewa duk waɗannan abubuwan da ka biyo cikinsu domin na zaɓo ka ne domin kaina na zaɓo ka ne don a nuna maka girman sha'aninsa idan allah subhanahu wata'ala ya zaɓo shi don kansa to babu shakka ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yi zaɓi tubin da ba ba zai zaɓin abin da yake ba kamili ba ba cikakke ba wannan shi ne bambancin a ce wani ne ya kai shi wannan matsayi ko ko shi ya nema aka ba shi a'a ubangiji subhanahu wataala shi ya zabo shi duk abin da aka ce ka zabi wannan naka ne to zaka tsaya ka kula da shi ka alkinta shi ka ainihin ko wani abu ne mutum yake a ce mai sana'a ne yake yake kera wani abin kayan sana'arsa ce misali yana kera kujeru to in ya tashi yi wa kansa zai yi wa kansa mai kyau mai quality ba zai wa kansa mara kyau ba saboda mai saboda ko da zuwa aka yi ce wannan bacci a wannan ai na yi ta ne don kaina don kaina na ne. allah subhanahu ala baya bukatar amfanuwa da kurin kowa to amma a nan ya yi amfani da wannan siga don ya nuna maka matsayin da annabi musa a.s. ya taka ya ce na zaɓe ka wasana'atuka li nafsi na zaɓe ka don kaina eh, kamar da ya faɗa a wani guri ta suratul araf ya musa inni istafaituka ala nasi bi risalati istafaituka na zabo ka cikin mutane na zabo ka cikin mutane zaka kai zababbe ne na musamman ne a cikin mutane na baka manzanci na nayi magana da kai zaka anan Allah subhanahu wataala yana gaya masa cewa Allah subhanahu wataala ne ya zabe shi ya kai shi wani matsayin da ba kowa bane ya kai wannan matsayi domin idza arada al-habibu إذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ به الكمال المطلوب له ما يبلغ يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه kamar da ibn ashur yake faɗa idan mutum ya so abin da Allah ya so zaɓo wani daga cikin masoyansa cikin sa to zai ba shi kulawa fiye da yadda yake ba dukkan wasu sauran halittu a lokacin ya kai shi wata kamala fiye da yadda ake tsammani to idan wani cikin mahaluki haka yake to ba ba ka bi rabbil alamin a ce shine zai yi wannan zabin da kansa wanda yake da iko akan komai kuma wanda yake da cikakken karamci da babu wanda ya kai karamci irin nashi Allah da shi Allah ya ce izhab anta wa akhuka bi ayati ka tafi da kai da dan uwanka da na wala ya fi zikiri kada ku yi rauni wajen ambatona izhab Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa a.s. da cewa ya tafi wajen fir'auna ya tafi wurin fir'auna shi da ɗan uwansa ma'ana anan shi ne ya isar wa ɗan uwansa bayanin cewa Allah ya umarce shi cewa ya raka shi su tafi tare wajen fir'auna domin haruna alaihissalam baya wannan guri lokacin da Allah ke masa wannan magana babu haruna alaihissalam a wannan guri da haka Allah da ya ce izhab anta wa akhuka ya nufin ka tafi ka je ka gaya wa ɗan uwanka ka isar masa da saƙon da na turo ka da shi cewa ubangiji subhanahu wataala yana umartarsa shi ma ya tafi tare da kai zuwa wajen fir'auna saboda haka a nan neman tafiya ce fil sakbal ba wai a yanzu ba ba wai ana nufin a yanzu ba ana nufin in ka koma masar kamar Allah ce in ka koma masar ka samu ɗan uwanka haruna ka gaya masa ni na umarce ku ku je ku samu fir'auna saboda ka wannan umarni ba yana nufin nan take ba idhab anta wa akhuka ba yana nufin yanzu yanzu nan ka tafi ba yana nufin yanzu in ka je masar ka sanar dan uwanka ubangiji yana umarta ku da ku je ku samu ku samu fir'auna saka ba ba fauriya ake nufi anan ba ce idhab anta wa akhuka bi ayati da ayoyina ayoyin da Allah subhanahu wataala ya bashi mu'ujizozi wanda Allah ya bashi waɗanda suke nuna gaskiyar annabcinsa da gaskiya sakon Allah da subhanahu wataala da ya bashi ya waɗanda suke tabbatar da cewa kuma abinda fir'auna yake kai ba gaskiya bane karya ne kamar hannu da nuna masa yadda zai yi amfani da shi ya fito yana haske da kuma sanda wadda ita ma ya nuna masa yadda zai amfani da ita zama macijiya wacce za ta iya haɗe dukkan wani abin da za a zo da shi na surkulle da sauran ayoyi guda tara da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Musa salam ya je ya nuna wa fir'auna da mutanensa don ya tabbatar musu da gaskiyarsa wala ya fi zikiri kada ku rauni wajen ambatona kada ku kakkauta wajen ambatona kada ku yi kasala wajen ambatona kamar yadda yi alkawari cewa kai haka kafira wa ka kafira don mu yi maka tasbihi mu tsarkake ka da yawa kuma mu ambace ka da yawa domin ambatan Allah subhanahu wataala shine yake zama taimako a bisa dukkan al'amari duk wani abu mai wahala idan za ka samu kana mai ambatan Allah to ubangiji subhanahu wataala zai kawo maka sauki cikin wannan al'amari ambatan Allah kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da nana Fatima ta zo wajen sa tana neman a ba a taimaka mata da yar aikin da za ta rika taya ta aikace aikacen gida ga ta har yi bororo yana ruwa saboda nika da take fama girki da waye tana neman wacce za ta taya ta aiki lokacin da annabi ya zo Aisha ko Ummu Salama suka gaya masa abinda yarsa ta zo tana bukata yaje ya same su da sayidina ali ya tambaye cewa kin je kina bukatar abu kaza to bana nuna muku abinda yafi abinda kuke bukata ba awala adullukum ala khairin min khadim suka ce bala ya rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku yi tasbihi sau talatin ku yi takbiri ku yi talatin ku yi tahmidi sau talatin fadhalikuma khairun lakuma min khadim wannan da za ku yi ya fi muku ya fi ya fi muku hadimin wato ku zama kuna ambatan Allah da yawa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ku rika yin 30 30 in kun zo kwanciya malamai suka ce fadar wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu su rika yin wannan domin yawaita wannan zai sa su rika samun nishadi da karsashi a jikinsu aikin da take jin kamar ba za ta iya ba to in ta zama mai yin wannan tasbihin to safa za ta rika tashi da karsashi ta gaggama aikace aikacenta ba tare da ta ji komai a jikinta ba ya daga cikin abin da shaikhul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullahi ya tambihi a kansa tun da suna neman tana neman wanda za ta taya ta aiki ne annabi ya ce to ki rika yin wannan ya fi abin da za ki nema aiki saboda in tana yin wannan to zai zama tana samun karsashi da nasaɗi shi yasa ibn taimiyya abin da ibn qayyim ah, kamar da yake faɗa a cikin littafin sa albawar bin sayyid ya zo ya samu eh, ibn taymiya kullum ya zo ya same shi da safe yana ta wuridi yana ta lazimi zaman da ake yi tsakanin eh, kiran sallah abin da tsakanin sallah asuba da fudowar rana shine ibn taymiya ke cewa hadhihi ghadwati wannan da kaga shine karin kumallona. na ne abincin safe na idan har ban yi shi ba to gaba ɗaya yinin gaba ɗaya ba zan ji daɗi ba saboda ka ya saba shi yasa Allah subhanahu wataala lokacin da ya ce zai bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki mai nauyi zai sauka masa alkurani ya dora masa nauyin isar da shi dan sanulqi alayka qawlan thaqila to sai koya masa ya rika tashi cikin dare yana bautar Allah inna nashi'ata layla inna nashi'ata al-layli hiya ashadd wat'an wa aqwa qila Allah ce tashi yayi qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al tartila ba don kuma wannan ne zai taimaka masa wajen isar da sakonsa sauraka duk sanda mutum yake neman wani agaji daga ubangiji subhanahu wata'ala domin ubangiji ya mayar da al'amuran su zo masa da sauki to alaihi bi zikirillah ya rike ambatan Allah ya rike ambatan Allah ko da yaushe to dukkan wani tudu sai ya haye shi duk wani abu mai tauri ko mai abin da sai ya nike shi Allah zai sauƙaƙa masa komai shi yasa Allah sai ya ƙara tuna masa waccan maganar da yayi shakainu nusabbi haka kafira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira sai Allah ya ce masa to ku ambace ni ku je da ayoyi na zuwa walatan ya fi zikiri kada ku yi rauni wajen ambatona yace allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu ambatan Allah suna tsaye ko suna zaune ko suna ma gida suna kwance ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ya ya umarci mayaka yayin da suke cikin fagen yaki su ambaci Allah da yawa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun wannan shi zai taimaka muku wajen ku samu karfin jiki ku samu karfin zuciya ku dinkare dukkan wani abin da kuke tsammanin yana da hadari ubangiji zai taimaka muku ku haye wannan hadari Allah ce izhaba ila fir'auna innahu tagha ku tafi zuwa fir'auna lalle fir'auna lalle shi fir'auna ya wuce iyaka ku tafi zuwa ga fir'auna lalle shi fir'auna ya wuce iyaka faƙula da hukaunan layina faɗa masa magana mai taushi la'allahu ya zakaru au yaksha tana yiwuwa a zantu ko kuma ya ji tsoron Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya umarce su anan Allah subhanahu ta'ala yana khitabi ne ila Musa wa Harun wato kamar annabi annabi Musa alayhis salam ya zo ya gaya wa Haruna gashi gashi gashi Allah subhanahu wataala yayi magana da ni ya ce min kaza ya ce min kaza ga sakon da Allah ya aiko ni da shi haka anan kuma sai Allah subhanahu wataala yayi musu ce izhaba to ku tafi haka wannan waccan izhaba izhaba ta farko ba ita ce wannan tafi ba ta farko umarni ake ba shi ya je ya gaya masa cewa za su tafi nan kuma su din duka biyu ake musu dalili saboda a gaba qala rabbana inna nakhafu eh, inna nakhafu an ba alaina aw an yatgha kaga anan qala su bin suka ce kaga wannan yana nuna cewa a yanzu su bin ake magana da su haka ubangiji su subhanahu wataala ya nade duk abin da ya faru tsakaninsa da da annabi Musa alaihi a wajen wannan a wuta da ya gani har zuwa lokacin da annabi Musa alaihi ya iso wajen dan uwansa kuma Allah subhanahu wataala ya ce da shi eh, eh, eh, ku tafi kuma ya juzu ya juzu a larabci izhaba dinnan ta zama badal ne na waccan izhab anta wa akhuka ya zama badal ne har yanzu dai maganar dai ga annabi Musa alaihi salam kadai ake yin ta amma kuma an kawo annabi Musa alaihi salam da dan uwansa wanda baya nan a ce ku tafi ma'ana in ka je ka gaya masa ku je ku samu fir'auna ku gaya masa wannan saboda haka sai ya zama jumlar qala rabbana na khafu ita ce ta zama jumla isti'nafiya ce sabuwar jumla ce kamar an nade bayanin cewa to gashi annabi Musa alaihi salam ya zo gashi yayi kaza yayi kaza har ma ya umarce su Allah ya umarce su su je su kuma suna cewa Allah subhanahu wataala la nakhafu lalle mu muna jin tsoron fir'auna ya gaggawa wajen azabtar da mu ko kuma ya wuce gona da iri wajen cutar da mu ana cewa lokaci yayi za mu kwana a nan abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh